baki mai yanka wuya. Kwanaki biyu bayan jana'izar marigayi shugaban ƙasar Chadi Idris Deby an fara raɗe-raɗin cewa da akwai lauje cikin naɗi a mutuwar shugaban. Sai gashi aka ce min wai ya je fagen daga kuma shi soja ne. hal a ce za ya je ya tsaye tsaye inda in aka halbo za a same shi abun na yana da mamaki jama'a assalamu alaikum a ranar litinin ta makon da ya gabata ne aka wayi gari da labarin rasuwar shugaban kasar chadi idris deby wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulki rundunar sojin kasar ta ba da sanarwar cewa shugaban ya rasu ne sakamakon raunukan da ya samu a fagen daga inda dakarun kasar ke gwabzawa da 'yan tawayen Fak a arewacin kasar kwana ɗaya bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar a wa'adin mulki na shida to sai dai tuni da aka so mu jefa ayar tambaya akan mutuwar ta idris debi inda manazarta da masu fashin baki ke bayyana ra'ayin cewa akwai dai wata ƙullalliya da aka yi ta kashe shugaban saɓanin yadda aka ba da sanarwar cewa 'yan tawaye ne suka kashe shi a bakin daga. sharhin malami kuma mai fashin baki a kan siyasar duniya Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar antediop da ke kasar Senegal na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Na farko dai shine cewa in dai shugaban ƙasa iya shugaban bataliya hashi da kan shi je to za a ƙarfafa yanayin tsaro. Mun gan shi a zamanin da ya kai eh, hari ya shiga gaban rundunar sojan Chadi a cikin kogin eh, eh, Chadi inda an karfafa Eh, yanayin tsaro to yanzu sai ga shi aka ce min wai ya je fagen daga kuma shi soja ne hal a ce za ya je ya tsaye ya tsaye inda in aka halbo za a same shi abin na yana da mamaki babban soja ne kuma shi mutum ne wanda ya saba da yaƙi ya tashi cikin yaƙi ya girma cikin yaƙi har ma yana shugaban ƙasa yana zuwa yaƙi da yaƙi ya karɓi iko duk abin da muke gani dai shine cewa akwai wani karfi bayan abin da aka yi wato cewa da 'yan da su to su faɗa mana gaskiya su 'yan tawaye suna ikirarin cewa da su ne suka kashe idris debi wannan kamar kwalliya ce suke son yi kansu in aka je aka diba abin da a sanadin cewa da idris debi ya rasu yana daban me yasa na ce haka in aka tsaya aka dubi hudubar da shi shugaban ƙasar faransa ya yi a wajen zana'izar shi to hudubar nan fa tana nuna cewa akwai matsaloli na ɗaya kowa ya san ƙasar faranshi ƙasa ce wadda take allah waddai da juyin mulki ta ƙarfi ta soja to amma ga shi kwana ɗaya bayan an kashe shi idris debi king aka zo aka yi juyin mulki ta fannin soja aka kwaci iko da ƙarfi kowa na ji yana gani ƙasar faranshi kawai sai ta ce to ta gane ta yarda da hakan eh, ƙungiyar eh, haɗin kan afirka ita ma kankanta kanta ta hudu ta yi magana ba cewa da ta yi allah wadda da irin wannan abin kamar yadda ta saba wa'annan ababen suna nuna mana cewa da akwai wani hannu bayan kisar da aka wa eh, mala idris debi to amma farfesa wa kake gani yake da hannu kuma menene dalilin yin haka mun saurare shi a zamanin yakin zaɓe ya yi maganganu ta cewa da ya kamata a ce kasashenmu na nahiyar afirka su tashi tsaye-tsayen daka wa'annan da suke sace mana arziki wa'anda sun saba suke sace mana arziki a daina sace mana arzikinmu arzikinmu a bar mana kayanmu kuma su bar ɗaukanmu su wa'annan masu hannu da shuni ko kuma in ce maye-mayen ƙasashen duniya su bar ɗaukanmu kamar bayansu wa'annan irin maganganun suna zama kamar sanadin cewa da a kashe shi mun taɓa ganin irin haka an taɓa yin haka da shugaban ƙasa burkina faso thomas sankara an taɓa yin haka nan da shugaban ƙasa eh, congo demokradiyya wato laurent desire kabila an taɓa yi haka na a nan ƙasar chadin wato shugaban ƙasa garta balbai da ya shiga halin naƙi wato cewa da a zo a sace ma ƙasar chadi kuɗinsu Eh, ko arzikinsu a je amfani da su an yi shi a jamhuriyar niger a zamanin jihar dangane da farashin uranium da ya ce a daga farashin uranium a ƙara mishi muhimmanci aka kamar juyin milki an yi shi da shugaba tanja a jamhuriyar niger duka kowa ya san dalilin da aka hamɓarar da shi wannan shugaba tanja tunda shi bai kawo sauyi ba a kundin mulkin ƙasa a'a cewa ne a ɗan ƙara mishi da irin aikin da za a hudda Nijar daga cikin irin halin kakannin ke yi to amma akwai wata shahuriyar ƙasa mugunya ƙasa a cikin duniyar nan wadda ya zamanto ita ta yi mallakan ƙasashe wato ƙasa faranshi muddin ya zamanto eh, wannan ƙasar mutane basa amfani da abin da ita take so kowane shugaban ƙasa ne za ta gama shi na zana muku da yawa za ta gama da shi na zana muku da yawa wanda ta gama da shi wato bugu da ƙari duk shugaban ƙasa in dai aka ce na cikin faɗin ƙasar da faranshi ta yi zaman milkin mallaka ne ya tashi yana so ya nemo 'yancin kan wannan ƙasar to ƙasar faranshi za ta gamawa da shi mun gani kuma ƙasar faranshi da ya zamanto tana fargaban cewa da shugaban ƙasa kaddafi mamar kaddafi za ya huddo ƙasashen da ita ta yi zaman mallaka su daga cikin halin ƙaƙanike yi kowa ya ga irin yakin da suka kame suka hambar da shi kuma suka kashe shi kuma kwanaki masu zowa kowa za a ji yadda aka yi kamar yadda yadda aka kashe sauran shugabannin ƙasan eh, eh, afirka eh, aka samu aka san yadda aka yi labari za ya zo muna cikin kwanaki na gaba ta cewa da akwai hannun ƙasar faranshi cikin kisan da aka wa idris debi duk da yake dai rundunar sojin ƙasar ta chadi ta naɗa ɗan marigayin janar muhammad idris debi a matsayin sabon shugaban gwamnatin riko ta soji domin daidaita al'amura da kuma mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya nan da watanni goma sha takwas to amma akwai wasu rahotannin da ke bayyana cewa wata ɓaraka ta kunno kai a tsakanin majalisar ta mulkin soji wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka an sami takaddama da rashin yarda tsakanin su kansu 'ya'yan marigayin da ke kan manyan mukaman soji lamarin da kuma ke ƙoƙarin yaɗuwa ya zuwa rundunar baki ɗaya a daidai lokacin da kuma ake baza rahotannin cewa 'yan ƙasar suna nuna rashin amincewa da gwamnatin mulkin soji wannan lamari a cewar farfesa bube na maiwa wani babban hatsari ne ga ƙasar da kuma kan iya shafuwar dukkan ƙasashen yankin afirka ta yamma eto eh a kan gaskiya ƙasar chadi za ta shiga cikin halin kakani wato dama ƙasa ce wadda ya zamanto akwai matsala sosai sosai ƙasa ce wadda in kuna tuni cikin shekaru 1980 suka shiga cikin halin yakin basasa to ina ganin cewa in aka tsaya aka diba arewacin ƙasar wato ƙasar libya ba kwanciyar hankali ƙasar sudan ba kwanciyar hankali tunda mun san da cewa da ɓangaren darfur akwai matsala ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ba kwanciyar hankali a ƙasar kamaru iyaka da eh, chadin akwai boko haram a ƙasar najeriya akwai boko haram a jamhuriyar niger kuma akwai yanayin tsaro a cikin ƙasar to yanzu in aka zo aka samu wannan baraka muna fargaban cewa da kamar chadi kar ta koma cikin irin halin da ta shiga cikin shi a cikin shekara 1979 zuwa kamar shekara ta da ɗari tara da tamanin inda suka samu yakin basasa in ma ba yi hankali ba matsalar za ta kai su cewa da kama a raba cadin biyu saboda 'yan kudancin cadi wannan abin duka da ake yi bai shahe su ba inda muke nan muna tsoro shine cewa da yanayin ƙasar libya tunda akwai makamai yau kowa yana iya samun makamai kamar da kake iya zuwa ka je ka sayo dan masara ka zo ka ci in kuma ta shiga cikin irin wannan halin gashi yanzu 'yan ta'adda sun zo sun watsu a cikin bangaren sahel wato ƙasa irin su niger irin su mali su burkina faso har zuwa su mauritaniya wato cewa da abin za a shahi ma sauran ƙasashen ba ƙasar da kaɗai ba in wannan abin ya tabbata cewa da barakar da a tsakanin su ƙungiyar ta sozawa ga wa'ancan 'yan tawayan wato za ta shafi ma ƙasashe da yawa. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka